الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ثم أما asalamu السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da salati da sallama ga manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam muna ƙara godewa Allah subhanahu wa ta'ala bisa ni'imar rayuwa da lafiya da dama da yake bamu a cikin wannan wata mai albarka wata na ramadan da muke haduwa a wannan masallaci don bibiyar muraja'ar karatun alkur'ani mai girma da sanin wasu daga cikin ma'anoninsa da darussan da ke ciki don mu amfana mu ƙari juna muna roƙon allah ya nusar da mu abin da yake daidai ya kuma ba mu ikon aiki da shi abin da yake ba daidai ba ko muka gane kuskuren da muke aikatawa a cikinsa to Allah ka ba mu ikon yaƙar zukatanmu da kuma ƙaurace mata a cikin wannan karatu da muke yi cikin suratul araf ba manta ba jiya mun kai ƙarshen aya ta ɗari da hudu, a cikin ƙisar annabi musa alaihi da haɗuwansa da fir'aun yadda. annabi musa ya je wa fir'auna da wa'azi ƙarshe abin ya ƙare ga tuhuma da zargi da neman hujjoji kuma da aka ba su wannan bai sa sun rusuna sun yi imani ba balma sun ɗauki abin sihiri ne da tsafi irin yadda bokaye suka saba zuwa fada don neman abinci annabi musa alaihi salam bai musa musu abin da suke zargin ba ya dai tabbatar musu da cewa wannan ba sihiri ba ne illa aya ce daga cikin ayoyin Allah fir'auna aka ziga shi aka nuna masa Aishi ma yana da matsafa don haka a sanya lokaci domin mukabalar matsafan gwamnati da matsafan annabi musa a salam a kara a gani wanda yake da gaskiya shi kenan su duk a tunaninsu su ne a kan gaskiya don haka suka buƙaci a ajiye lokaci aka kuma ajiye lokaci aka ɗan ja don a iya tara bokayen gari aka kuma tara bokayen gari bayan sun taru suka buƙaci me su kafin a yi saboda kar a yi a gama su tura mota a buɗe su da hayaƙi saboda haka suka buƙaci me sakamakonsu aka kuma gaya musu za su zama makusantan sarki su ne 'yan fada da su ne za a rika shawara da su ne za a rika komai ko a yanzu aka ce kai ne pa na wani gwamna ko na wani tun daga kansila har gwamna har shugaban ƙasa to za ka ga ana ta maka murna domin me domin kai ma an buɗe maka wata daga cikin ƙofofin samu saboda haka da aka musu wannan alkawari suka gamsu to shi kenan an ajiye lokaci dama Allah maɗaukakin sarki ya gaya mana annabi Musa alaihi salam ya sanya lokaci ya ce ma'idukum yau zina wa an yi nasu duha shi kenan an haɗu rana ta zo an yi do za a fara wato wannan mukabala wannan debate wannan nuna waye mai gaskiya shin bokayen fir'auna ko ko annabi musa alaihi salam to shine allah maɗaukakin sarki ya ce kalu ya musa imma an tulkiya wa imma an nakuna kuna, mulqin na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا يا موسى إن أعين الناس واسترهبوهم واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم الله مدوكاكين سركي قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين سكتيتو باش أنهدو يا كي موسى shin kai ne za ka fara jefa sandarka ko kuma mu ne za mu fara waye zai fara a cikinmu kala alku ke a ku ku fara falamma alƙau saharu a ayyunan nas lokacin da suka jefa sandunan nasu sai suka yi wa mutane rufa'ido suka rikitar da ganinsu suka nuna musu wani abu daban saɓanin abin da suka yar wastar habuhu kuma suka tsoratar da su tunda wani abu ne da zai faru a baina jama'a jama'a sun taru an tara bokaye masu ɗimbin yawa ba wai goma ashirin ba A wasu malaman suka ce sun kai dubu talatin da wani abu wasu suka ce dubu tamanin wasu suka ce kaza an faɗi maganganu da yawa amma dai suna da yawan gaske domin an tattaro su ne babu ƙaidi ba a ce iya mutum kaza ake so ba a duk wanda yake ganin ya isa zai zo da wani ƙulumbotansa da zai gama da annabi Musa ana nemansa domin lokaci ne na neman fitar kunya sun manta cewa faɗan ba tsakaninsu da annabi Musa ba ne bal tsakaninsu bi rabbi Musa ne hmm. domin shi ne ya aiko annabi Musa alaihi salam shi yasa duk wanda ya rike addinin Allah yana isar da sakon Allah ka zo kana fada da shi kar ka dauka wai da shi kake fada a kana fada da wanda ya aiko shi ne domin kana nuna bai isa ya aiko shi ba ba a isa a canja ka ba to ba wanda ya isa kuma ya yi fada da Allah subhanahu wata'ala saboda haka sun jefa sandunan su har abun ya kai ga firgicewar mutane sun tsorata Allah ya ce wa bi sihrin azim a ah, lallai sun zo da wani tsafi babba mana sun zo da wani abu na kulumboto mai girman gaske sai Allah ya ce wa auhayna ila annabi Musa alaihi salam da ya ga wannan abun mamaki abun tsoro ga mucizai sun cika wuri tunda shi dan sakon Allah ne sai nan take Allah ya masa wahayi kaga kenan bayin sa bane hatta jefa sandar jira yayi Allah ya gaya masa me zai yi kaga kenan Allah ya karɓi wannan faɗan da kansa shi yasa in za ka yi faɗa da mai kira zuwa ga Allah to ka taro bala'i domin Allah zai gama da kai ko da ku za ka yi nasara a zahiri to nasara ce ta talala da ɗaga ƙafa da ganin ya za ka yi shin za ka haƙura ko ba za ka haƙura ba shin za ka dawo ka shiga taitayinka ko ba za ka dawo ka shiga taitayinka ba to Allah madaukakin sarki yawa annabi Musa wahayi cewa an alqi asar kai ma jefa sandarka lokaci yayi yanzu sun yi abin da suka yi sun gama kura abin da za su kure wannan shine baiwa abokin gaba dama ya gama kawo duk abin da zai kawo ya tabbata bayi da saura don kada a zo nan gaba ya ce ai dan ba a bar ni na yi kaza da kaza ba a ba shi dama ya yi duk abin da zai yi amma tambaye shi ka gama don kada ya zo ce an masa wayo an masa sujjabar da suka gama sai Allah ya ce wa annabi Musa to kai jefa ta yana jefawa fa iza hiya talqafu ma ya'tikun ita kanta macijiyar da sandar dukkan umarnin Allah suke tamkar dama Allah ya gaya mata abin da za ta yi tana durowa kawai sai ta fara haɗiye waɗannan macizan na mutanen da sun kai dubu uku da wani abu wasu suka ce dubu saba'in wasu suka ce dubu tamanin kawai ta rinka haɗiye su kuma cikin ikon Allah inda za ka gane lamarin na Allah ne ta gama haɗiye dubu saba'in kaf ba ta ƙaru ba ba ta ragu ba tana nan a yadda take ta gama da su yanzu kuma aikin bokanci ya ƙare sai Allah ya ce ne Allah subhanahu wa ta'ala ce fa الله سبحانه وتعالى يقول فوقع gaskiya ta faru. gaskiyar? gaskiyar cewa annabi Musa alaihi salam annabin Allah ne ya faru sun gani sauran jama'a sun gani inda suna ganin cewa fir'auna ya musu ba kere ya karyata annabi musa ya nuna karya yake yi ya nuna cewa ah, kai ne yaron gidanmu a gidanmu ka rayu yaushe ka zama kaza yaushe ka zama kaza har ka zama annabi to yanzu jama'a ma sun gane Allah subhanahu wata'ala ya zo da gaskiya ta abku wa batala ma kanu ya'malun duk abin da suka yi na ya rushe ya lalace dama lalatacce ne lalataccen abu bai taɓa zama mai kyau wa batsala ma kanu ya amalun abin da suka aikata nan ya lalace saboda haka tun ya lalace to babu sauran wani abu kuma don haka duk abin da suka jefa na ƙarya na sihiri na me na me duk ya ƙare yanzu sai kuma me faru فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين فغلبوا هنالك nan take aka yi galaba da su a wannan wajen a take a wajen an yi nasara akan matsafa dama ita gaskiya in ta riga ta tinkari barna komi yawanta in dai akan gaskiyan ake sai ta rubuta shi don haka idza jaa al-haq to yazhaqu al-batil jaa al-haq wa zahaqa al-batil innal batila kana zahuqa gaskiya ta zo ɓata ta tafi bayan da za a yi sadu dama ɓata abu ne wanda yake rusasshe kawai mutane dai sun kama shi to nan fa gulibu hunalik wan qalabu saghirin suka koma cikin makaskanta sun kunyata sun gane cewa ƙarya suke yi kuma dama haka ɗabi'an maƙaryaci take zai yi ta kumfan baki zai yi ta sauransu don me domin dama shi duniya yake nema amma ya kunya tafa shi da kansa zai zo ya ce ya fahimci dama maƙaryaci ne shi da kansa zai faɗi wannan to a anan kokaye sun tabbatar da sun gaza kuma Allah ya kunyata su don haka sun risina da suka risina nan take suka yi ne sai nan take suka faɗi suka yi sujada wa ulqiyas saharatu sajidin wannan sujadan ta me ta risina wa Allah subhanahu wataala da yadda da su bayin Allah ne shi yasa in bawa ya yadda shi bawan Allah ne ya zama mai izza da ɗaukaka to yana ƙoƙarin wato fito na fito da Allah ne Allah kuma sai ya wulaƙanta shi bayan sun risina sun yi sujada sun nuna sun yi nadama sun gamsu sai kuma suka ce mi رب موسى وهارون قالوا آمنا برب العالمين mun yi imani da Ubangijin halittu gaba ɗaya, kaga wannan ba su ma kawo annabi Musa batun farko, mm. suka tabbatar da cewa shi ma annabi Musan a ƙarƙashin Allah subhanahu wa ta'ala yake, don haka allah shi suka fara yadda da shi shi suka fara tabbatarwa da fir'auna cewa shi din ba Allah bane ashe su ma ashe sun fahimci ba Allah bane tintini amma saboda kwaɗayi da san duniya da kuma tsoron sharrin fir'aun bai sa sun masa butulci ba bai sa sun kauce ba amma yanzu annabi musa ya zo ya bankaɗo gaskiyar sun kuma gwada sun ga e lallai annabin Allah ne da gaske don haka sun miƙa wuya amanna bi rabbil alamin mun yi imani da ubangijin halittu ga baki ɗaya kuma suka tabbatar da cewa wannan din shine rabbi musa wa harun hmm. shine annabi Allah annabi musa shine Allah annabi harun ba kai fir'auna da kake cewa mutane ana rabbukumul a'la ni ne ubangijin ku mafi ɗaukaka kaga wurin kan ya kai taurin kai a ubangijin ma yake mafi ɗaukaka daga cikin taurin kan fir'auna ya ce a gina masa gini zai je ya faɗa da allon annabi musa domin ina tsammanin makaryaci ne ya salam saboda haka taurin kan fir'auna ya kai saboda haka dimme wa'azi idan yana maka ka gane to na farko ka gode wa Allah subhanahu wata'ala ba shi ba don ba shi ba ne mai gaskiyar Allah ne mai gaskiyar kuma Allah ne ya so ka da ka gane sai ka gode masa kuma duk wata ni'ima da ka samu ta dalilin wannan to ka gane cewa daga Allah ne kenan dai jingina abu zuwa ga Allah shine asali ba zuwa ga wanda ya maka sanadin wannan abun ba ba ma ganin kissar su ka malik lokacin da ba su je yakin tabuka ba da annabi ya sa a ƙaurace musu da tuba ya zo aka zo aka yi wa ka malik albishir cewa ka zo ana maka albishir da tuba yana zuwa gaban annabi sallallahu alaihi wasallama annabi da ya masa albishir sai da yi wa annabi tambaya kafin ya nutsu ya ce amin indika ya rasulallah au min indillah wannan tuban daga gunka ne ko daga Allah annabi ya ce bal hiya min indillah daga Allah ne nan take ka'ab yayi sujada don godewa Allah subhanahu wata'ala saboda me ya buƙaci sanin haka saboda ya san in daga annabi ne kawai Allah bai bashi dama ya sanar da su an karɓi tubansu an yafe musu ba al'amari zai iya canjawa daga baya Balma annabi zai shiga cikin zargi da kwabar Allah me yasa kai haka shi yasa da yaji daga Allah ne ya miƙa wuya ya sallama to haka su ma bokayen nan da suka gane shiriyar nan ta zo musu daga Allah suka ce amanna bi rabbil alamin rabbi Musa wa Harun shikenan to anan kuma wani sabon fadan zai taso sai me ya faru qala fir'aun amanna قال fir'aunu آمنتم bihi قبل ƙabla آذن لكم duba wani tsabar taurin kai kuma har yanzu ga alamar berisuna risina ba shi yana ga har yanzu suna ƙarƙashinsa ya ce yanzu za ku yi imani ku bi annabi musa tun ban ba ku izini ba shi fa bai gamsu ba kuma yana jira ya ba izini yaushe zai ba da izini ba rana shi yasa duk mutumin da yake ji da mulki aka zo aka masa wa'azi in ba Allah ya shirye shi ba da wuya kaga ya karba zai ce bari mu duba mu gani ka je za mu duba mu gani da ka tafi zai tara mutanensa ya tsawatar musu ce wallahi duk wanda ya da bi shi to a bakin mulkinsa a bakin matsayinsa a bakin kazana shi ayi ayi al'amari ya ke daidaituwa don haka in kana ƙarƙashin kangararren bawa gaskiya ta zo maka to la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq wallahi ba a yi ma wani biyayya dan saba wa Allah kamar yanda yanzu muke fama da mutane za ka yi ta nusarwa mutane addinin Allah ga abin da Allah ya ce ga abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce amma suna tinƙaho da bin Allah da manzan amma ba za su bi ba me yasa saboda suna ƙarƙashin wani mulki su ba za su taɓa iya saba ma wannan mulkin ba shi kuma mai mulki in ba Allah ya masa adalci ba na son gaskiya to faɗa da gaskiya zai dinga yi don yana tunanin riko da ita za ta iya raba shi da mulkinsa alhali ko wannan jahilci ne wallahi in kana da mulki kuma kar ki gaskiya sai Allah ya ƙara maka mulki in kana da mulki ka ƙi gaskiya sai Allah ya ƙasƙantar da kai ko ba daɗe ko ba jima sunnar Allah ce da haka in gaskiya ta zo maka ka yi amfani da ita ka yi amfani da dama na fawa da Allah ya baka da jama'a da ke ka, wallahi ka bi gaskiya su ma su bi gaskiya ta dalilin ka. ladan da za ka samu yana da ɗimbin yawa ba ma tuna hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallama yake gaya wa annabi sayyidina ali radiyallahu anhu cewa la an bika rajulan wahidan khairul laka min humurin ni'am mutum ɗaya tal ya shiryu ta dalilin wa'azinka ta dalilinka kai yake gani kayi ƙaba ba kai ka ƙi karɓa don haka shi ma ba zai karɓa ba to karbi gaskiyar saboda dimbin jama'a su karba ko mutum ɗaya ya karba yace khairul laka min hurin da". wallahi ya fi maka alkhairi da jajayen raƙuma na wannan lokacin a wannan lokacin ba wanda yake da dukiya sama da wanda ya mallaki irin waɗannan to annabi yace mutum ɗaya tal ya shiryu ta dalilinka ya fi a baka wannan dukiyar mai yawa ashe in Allah ya baka shugabanci ya baka dama ne Naka mallaki lahirar kamar yadda in ya baka kuɗi wallahi ya baka dama ne na ka sayi lahira wallahi duniyan nan in ka karance ta da kyau wallahi ba wuri ne da za ka miƙe ƙafa ka shanta ke ba kai ko ba komai cewa zai ƙare abun duniya kaɗai zai ƙare wallahi shi kaɗai ya isa ya sa ka yi ka yi watsi da shi duk yawansa Allah ce zai iya karewa ma inda kum yanfad duk abin da kuke da shi zai kare wa ma inda Allah baq na Allah shine dawwamamme shi yasa malamai suka ce yan aljanna babu wata ni'ima da tafi musu daɗi irin bayan sun shiga aljannan a ce musu me khalidina fiha za ku dawwama a ciki Abun duniya ne in aka baka kai kanka ka san bai da garanti shi sa kake tsumulmularsa kake janjaninsa amma aka ce maka yi iya cinka ɗebi iya ɗibanka a nitsa za ka ɗiba a nitsa kuma za ka yi ta cin saboda ka san ba zai ƙare ba ba za a raba ka da shi ba saboda haka mu gane cewa lallai mulki hatsari ne mulki bala'i ne shi sa da suka yi imani fir'auna ya san alamun karewarsa ta zo amma sai ya yi taimi sai ya yi borin kunya yake cewa mai amantun bihi qabla an azana laku kun yi imani da annabi Musa tun ban ba ku izini ba inna hadha la makartumu yace a ah, abun ya bayyana wannan makirci ne da dama can kun shirya fil madina tun kan ku zo kun tsara wannan cewa za ku kunyata mu za ku tara jama'a ku bi ku bi annabi Musa me yasa litukhriju minha ahlaha don ku kwashi jama'a ku gudu ku kwashe jama'ar gari ku tafi to fa saufa ta'lamu da sannu za ku sani ma'ana kenan da yace fa saufa ta'lamun ba yana nuna nan take ba amma da yace fasa ta'lamun shi yake nuna yanzu yanzu amma fa saufa akwai wata makirci akwai wani shiri da za a yi muku shi sa mai mulki ya so yayi wa mutane makirci to cikin dabara zai bullo musu ba zai zo musu nan take ba dan ya san za a yi faɗa. sai ya duka bunsu cikin lumana da dabara sai ya gaya musu da sannu za ku sani to me za su sani? sai ya gaya musu take sai ya ce me da ubatti hanna aydiyakum wa arjulakum min khilafin kum mala usallibannakum ajma'in ka duba sharri irin na kangararren mai mulki yace la uqatti anna aydiyakum ki lallai lalle sai na yanke hannayenku wa arjulaku da ƙafafunku min khilaf a bisa saɓani ma'ana zan yanke wa mutum hannun dama da kafar hagu ko hannun hagu da ƙafar dama bayan wannan kuma zan gicciye ku ga baki ɗaya saboda sharri da mugunta da makirci sai Allah ya ce mai kuma wa ma tanqimu min قالوا قالوا إنا آمنا قالوا إن إنا إلى ربنا إلى ربنا منقلبون سيسوك جاء مسا إنا إلى ai mu yanzu mun riga miƙa wuya mun koma zuwa ga Allah na gaskiya duk abin da zaka mana a wannan duniyar mai sauki ne don haka in mutum ya riga yayi imani ya yadda da Allah subhanahu wataala to ba abin da yake hange sai abin da ke wajen Allah ɗin duk wani abu da za ka samu a duniya na wahala dama sunnar mai bin gaskiya ne in ya haɗu da kangararrun bayi za su wahalar da shi karka taɓa tunanin don ka yi imani Allah zai barka ka rayu cikin sauƙi da walwala a sai an jarabta ka kuma a gani shin ka yi imanin don ka ji daɗi ne ko ka yi imanin don Allah sai Allah ya gwada ka da wahala ya gani shi sa Allah ya ce a hasiban nasu an yutraku an ya kulu amanna wahum la yuftanu mutane za su rika tsammanin kawai sun ce mun yi imani mun yadda da gaskiya mun yi watsi da bid'a mun yi watsi da kaza da kaza kawai sai a bar su haka ba jaraba a sai an gwada su a gani in a gidanku ne ka haɗu da masu tsanarka wani duka wani cin mutunci wani ya ce ya yanke alaƙa da kai ya daina baka kaza ya daina ma kaza kuma dama bayan Allah sai shi ka dogara da shi sai Allah ya baka wannan jarabawa ya gani za ka jure a kan gaskiyan ko ba za ka jure ba hanya ce ta zuwa aljanna sai an wahala Allah ya ce am hasibtum an tadkhulul janna kuna tsammanin wai haka kawai za ku shiga aljanna walamma ya'tikum masalul ladzina khalaw kalaumin qablikum kwatankwacin irin abin da ya shafi magabatanku bai zo muku ba me ya zo musu masattumul ba'sa wadh-dharra wa zulzilu hatta ya ar-rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah Allah inna ba'sa tsanani ya shafe su wazzarra da cututtuka da duka da ne wa sun girgiza sun wahala hatta ya ƙular rasulu wallazi na amanu ma'ahu annabin da kansa da sauran wanda suka yi imani suke cewa mata nasrullah yaushe Allah zai ba mu nasara an ce mun yi imani wata rana Allah zai sa mu yi nasara akan kafir to sai yaushe Allah da kansa zai amsa ala inna nasrallahi qarib ku dai ci gaba da hakuri nasarar Allah tana nan tafi to haka su ma sun riga sun fahimci haka sun kuma miƙa wuya sun yadda sai suka ce wa matan ƙimu minna wa matan shi kenan suka ce wa matan imumina illa an amanna bi ayati rabbina lamma ja'atna ce ai ba wani abu da zaka yi mana ba wani abu da zaka firgita mu da shi ko kuma wani abu da zaka yi na cutar da mu na yanka mu na kashe mu na gicciye mu da sauransu duka ba don wani abu bane sai dan mun yi imani da ayoyin Ubangijinmu lokacin da aka zo mana da su. mun yadda da Allah tunda sun ce amanna sun bi rabbi bi alamin rabbi Musa wa Harun to nan ma suna tabbatar masa da cewa abinda annabi Musa ya zo da shi shi muka yadda da shi sai suka daga hannu rabbana afrit alaina sabra Wani Allah ka kwaranyo mana haƙuri ashe dacewa sai da haƙuri dole addinin Allah sai da haƙuri idan babu haƙuri bayan da za a yi a kai gaci shi yasa Allah subhanahu ta'ala yake cewa muna baiwa masu haƙuri ladansu ba tare da wani hisabi ba da suka san sun yi imani Allah sai cire musu tsoron fir'aun da ya musu wannan gargadin law qat'anna aydiyakum wa arjulakum min khilaf me suka ce masa a wata surar cewa suka yi faqdi ma an duk abin da za ka yi je ka yi inna mata ta ƙuzi hali hayatun duniya ai iya rayuwar duniya ce kawai za ka isa ka bi mu lahira kamar wani abu ai da an cire wannan ran a duniya an samu a kabari to daga nan farin jin daɗin mu ya zo daga nan muka koma ga Allah subhanahu wa ta'ala kuma suka ce inna amanna bi rabbina liyaghfira lana khatayana ai mu mun yi imani ne dan Allah kankare mana zunubanmu wallahi ba ƙaramin dace ba ne Allah ya maka dacen tuba kana laifi ka gane laifi ne kuma ka tuba annabi ya ce attaubatu ta jubbu ma qablaha tuba na wanke abin da ya gabata Wata ibu mina zambi kamar la zamba lahu mai tuba daga zunubi daidai yake da wanda bai da ma zunubin kai ya mafi don mai tuba na gari ya fi kowa cin bulus domin za ka iya shekara ashirin kana zunubi amma da ka tuba mai Allah yake ma waɗannan laifin naka na shekara ashirin sai Allah ya mai da su lada ba wai rusa su ma za a yi ba a'a yubaddilullahu atihin hasanat zunuban za a mai da su lada sai kawai ka ganka aljanna wani ya shekara ashirin ba zunubi ba tuba amma dai akwai yi wa Allah ɗa'a. to in ya yayi sake sai ka wuce shi don ka gane ludufin Allah da sansa da mai masu tuba shi ya sa yi yuhibbu yana son masu tuba kuma yake yawan jan hankalinmu da mu tuba annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ku rika tuba shi da kansa yake tuba duk wani so ɗari ya kamata a ce mai laifi ya rika tuba don haka sun yi imani da Allah kuma suna so ya gafarta musu zunubansu da irin abin da fir'auna ya rinka sa su na saɓon Allah subhanahu wa ta'ala da sihiri suka ce wallahu khairun wa abqa ai ma inda Allah khairun abin da yake wurin Allah shine mafi alkhairi shine mafi dawwama saboda haka ashe wannan imani da suka yi imani ne da ya riga ya zauna kuma sun roki Allah ya ba su haƙurin cin jarabawar da duk za su samu daga fir'aun suka ce a ƙarshe wata waffana musulmi Allah ka ɗauki ranmu muna musulmai wannan shine cikan imani cikan nasara ka mutu kana mumini kana musulmi Allah maɗaukakin sarki ya yi mana dace mu ma mu cika da imani a nan za mu dasa aya sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za mu ji irin martanin da fir'auna da fadawansa kangararru irinsa za su yi bayan wannan ikirari da waɗannan talakawa da kuma bokayen da aka kira suka yi imani fir'auna ya kunyata a idan duniya Allah maɗaukakin sarki ya samu dace abinda muka yi daidai Allah ka ba mu ladansa wanda muka yi na kuskure Allah ka yafi mana Allah muna roƙonka ka tabbatar da digadigan mu ala siratul mustaqim Allah muna roƙonka wannan azumi da muke yi Allah ka karɓa mana Allah ka ɗora mana a mizanin mu na lada Allah muna roƙonka ka yassare mana rayuwa abin da ya fi ƙarfinmu Allah ka iyar mana wanda za mu iya yi ya Allah ka samu yadda kake so Allah muna roƙonka laifi muna maka dare da rana a fili da ɓoye kuma mun san ka sani ya Allah ka yafe mana Allah ka ba mu damar mu koma gare ka maraddan jamila Allah kada ka sa mu cikin waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tir da wanda ramadan ya zo ya ƙare ba a gafarta masa ba Allah kada ka sa wannan gafara da yanta bayi da kake yi Allah ka sa muna da rabo Allah kar ka sa mu cikin tababbu Allah ka sa mutuwa ta zo mu cika da imani rabbana atina min ladunka rahma وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا تخشع ومن دعاء لا يسمع ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا تقبل صيامنا وقيامنا اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتقلبنا إليك يا رب العالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا ظالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين